أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da saduwa cikin wannan shiri namu na tambayoyi kan azumi shiri na musamman wadda ke zuwa muku da gidan wannan talabijin na sunna tv kamar yadda aka sani muna tare da babban malaminmu malam ibrahim adam disina da babban limamin masallacin juma'a na masjidin rahama kuma lattara a kwalejin horon malamai ta azare Gafata malam barka da zuwa salamu alaikum Walaikis salam wa rahmatullahi wa barakatu a tambayar mu ta farko malam ita ce game da wato yaushe ake shiga itikafi ma'ana lokacin da ake shigansa da kuma lokacin da ake fita na itikafi din bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu al'atamman al'akmalani ala khairi a ajma'in sayidina wa habibina wa shafi'ina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa ala wa sahbihi wa sallam yan uwa masu ganinmu da sauraronmu barkanku da shan ruwa in kun sha barkanmu da warhaka sallamar musulunci gare ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu malam usmanu farko da ya kamata a yi musamman ake cewa itikafu gabanin mu je zuwa ga yaushe ake shiga da kuma yaushe ake fita itikafi dai shine lizimtar da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala a masallaci mutum ya killace kansa a masallaci ya zamto ba abin da zai yi in ban da yi wa Allah subhanahu wata'ala biyayya daga sallah karatun alkur'ani zikiri tunani kan ayoyin Allah hutawa da ƙara tashi da ci gaba da wannan gwagwarmaya hmm. duk mutumin da ya kudurta zai yi itikafi wannan shine abin da ake so ya yi domin kalmar al'itikafu a larabci ma'ananta shine luzumu shai hmm. mutum ya luzumci wato abu ɗaya ya yi ta yi to a shari'ar musulunci shine lizimtar da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar da ke lafazin qur'ani ta gwada mana ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun fa'ala atfatu ala qaumin akufuna ala mm, ala asnamin lahum duka abin da ke nufi shine sun lizimce shi ba abin da suke yi banda waɗannan abubuwa wannan kenan malam usman. kuma shi itikafin nan ana yin sa kadai ne a masallaci ba za ka ce za ka lizimci yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a a gidanka ko a falanka ko a dokar daji ka ce ka yi itikafi ba dole sai ya zamto masallaci hmm. banda a cikin masallatai yamma dole ya zamto masallacin juma'a don ko da juma'a za ta wato giciya hmm. za ta zo ta wuce ya zamto cewa za a yi sallar juma'a tare da kai dan mutum ya shiga itikafi baya sa sallar juma'a ta faɗi a kansa hmm. kuma ko a cikin masallatai din malam usmanu yin itikafi a masallacin maka da yin itikafi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi a masallacin Qudus masallacin Baitul Aqsa hmm. Baitul Muqaddas yin itikafi a waɗannan gurare ya hufi lada ya hufi falala saboda abin da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yin sallah a waɗannan gurare ya fi lada sama da yin su ko yin sallar a wani gurin da ba wannan ba idan na dawo zuwa ga tambayar da kai mm. malam Usman cewa yaushe ne ake shiga itikafi mm. yaushe ne kuma ake fita itikafi wannan tambaya ce mai matukar ma'ana wanda ya yi wannan tambaya Allah ya saka masa da alheri saboda yana daga cikin abin da mutane suke ta tattaunawa a junansu mm. akan wannan abu bari mu buɗe zancen da abin da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisai guda biyu cikin Bukhari da Muslim hadisin Abu Sa'id al-Khudri da hadisin Abdullahi dan Mas'ud mm. cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga itikafinsa ne bayan ya yi sallar asubahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan sai ya shige gurin itikafinsa hmm. amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi fitowa bai tashi fitowa ba sai da ya yi sallar asubahi aka yi sallar idi daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo gida wannan ga wanda yake so ya itikafi na adadin kwanakin da har sai ran sallah ya fito hmm. tunda mai yiwa gabar zance zai kawo mu akan cewa shi itikafin nan abin da ake so shine mutum ya kwana goma kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mm. khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam mm. amma zai iya yin itikafin wasu kwanaki waɗanda ba su kai goma ba mm-hmm. kamar yadda zai iya yin itikafi sama da kwana goma mm. gwargwadon yadda ya zaɓa kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya goma ya yi. kuma an rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekarar da ya rasu ya yi itikafi har na kwana ashirin mm. sallallahu alaihi wasallama wannan ra'ayin da yawa daga cikin malamai ne mm. amma mafiya yawan malamai kuma jumhurul mm. ulama suna cewa wanda yake so ya itikafi to ya kamata ya shiga itikafi ne gabanin ranar ashirin ga wata ya kama ina nufi dukan ga wanda yake so ya itikafin goma ƙarshe ma'ana kamar a wannan shekarar mu a najeriya alhamis ita ne ta zamto ranar ashirin ga wata mm. ma'ana sha bakwai ga watan boko kenan mm. to in gabanin ka sha ruwa a wannan ranar sai ka shige gurin itikafinka wannan shine ra'ayin abin da malamai suka fi goyon baya to amma wani zai ce to ai gashi karara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba haka yayi ba mm. amma kuma malamai mafiya yawa ba su goyon bayan wannan abu mhm. wato su malamai su suna cewa idan ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana so ya yi itikafin dararen goman karshe ne mhm. idan kuma a ce mutum bai shiga itikafi ba har sai bayan da aka yi sallar asubahi mhm. to daren ashirin da ɗaya ya kubce masa kenan saboda haka in kana so ka haɗa dararen goman karshe dole sai ka shiga itikafi gabanin a ranar rana ta faɗi ta ranar ashirin ga mm, wata sai zanto cewa duk dalalan sun same ka a ciki har ma suke ba da amsa ma wannan hadisi suke cewa a'a ma'anar wancan hadisi shine fa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka san a masallacinsa mm. bayan ma masallacin manzon Allah sai da yasa aka dan gina masa aka dan shirya masa wani dan tanti mm, wanda nan yake shiga ya ya ci gaba da ibada amma cikin masallacin ya kara killace kansa sallallahu alaihi wasallama suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga masallaci tun gabanin rana ta faɗi mhm. ya ci gaba da zama a masallaci yana ibadarsa amma manzon Allah sallallahu alaihi bai shige gurin da aka tanada masa a matsayin tantinsa ba sai bayan sallar asbahi mm, mm. wannan ne yasa wasu suka dauka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai shiga ba mm. har sai bayan sallar asbahi har aka rawaci hadisin akan haka ma'ana manzon Allah bai shiga gurin sa ba har sai bayan sallar asbahi amma ya riga ya shigo masallaci tun gabanin sallar asuba tun gabanin sallar magriba ne tun gabanin faduwar rana ta 20 ga wata ya gama da wannan daren gaba ɗaya na cikin masallacin saboda haka bisa wannan zance hmm. babu rikici kenan tsakanin jumhur eh, da hadisan manzon Allah sallallahu an haɗa hadisan an kuma yi aiki da abinda dilalan ah, sauran hadisan manzon Allah sallallahu suka bayar hmm. na cewa a ranar dararen goma karshe gaba ɗaya ake so a mai da hankali cikinsu mm. a yi lalime a yi mamungar neman wannan dare mai albarka Wannan mm. usman balle ma cikin abin da ya zo a hadisai mm. a cikin kwanakin da aka karfafa cewa ana tsammanin dalar lailatul kadiri. yakan zo a waɗannan kwanakin akwai 21 ga wata shi ma akwai zance mai karfi dama dai daga 21 ga wata sai 25 ga wata sai 27 ga wata cewa lailatul qadri ana samun su a waɗannan dalala eh. ya fi ƙarfi sama da sauran dalare mm. wannan ga malaman da suke ganin cewa ita lailatul qadri nan tana zuwa a wata rana ce wacce take wato tabbatacciya mm. amma wasu malaman na ganin cewa takan canja daga dare zuwa dare mai yiwuwa mm. insha Allahu cikin zantuka in mun zo bayani akan dalilin lailatul qadri ma yi ƙarin bayani akai wallahu ta'ala a'lam amma malam Usman don sauwaka wa mutane hmm. wannan mutumin da yake so ya samu cikakkiyar sunna ne hmm. amma fa koyaushe ka shiga itikafin yayi in ka shiga da tsakar rana yayi sai zanto cewa dai daren da ya gabata ya wuce maka ba za a ce itikafin ka ya bashi ba hakan nan in ka tashi fita mm. in ka fita da tsakar rana ko tsakar dare ya yi amma wannan ana bayanin ga mutumin da yake so mm. ya zamto cewa ya samu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikakkiya ya yi koyi da manzon mm. Allah sallallahu alaihi wasallama koyi cikakke amma da usman uh, wannan mai tambaya malam yana tambaya a kayan malam ina hukuncin mutumin da yake yin addu'a da hausa wato a cikin sujada a cikin sallarsa sa'annan gaba ta biyu kuma yana tambayan malam shin wasu abubuwa ne dan aiwatar da su kamar ta wasu liwa da zan yi domin allah ya karbi ya biya mun bukatuna farko dai malam usman allah subhanahu wa ta'ala yana jin kowane yare balma annabi adamu cikin zantukan malaman tafsiri mm. cewa da Allah ya yi wa allama Adam al'asma a kullaha cewa annabi Adamu kowane yare Allah ya faɗa masa ya koya masa mm. tunda shi ne uban ‘yan Adam wannan ɗaya daga cikin zantukan malamai ne mm. ah, Allah na jin kowane yare ga musulmi a matsayin yaren larabci shine yare nasa mm. yaren addininsa mm. yaren littafinsa yaren annabinsa mm. yana da kyau mutum ya yaƙi jahilci a ce dai yar addu'an nan zai iya shiryawa da larabci ko da bai yi dogon larabci na sauran abubuwa ba to amma idan mutum ya zamta cewa kuma bai iya larabcin ba shikenan القدرة ومناة التكليف نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم. لا يكلف الله نفسا إلا نعم. ما آتاها سيدان أدم يأي أبن نزي إياه سيأي أبن دي كده إيكو أكي بزا أشيكم وان دبي إلى ربشي وباشي با أدوا كاقو أنن إنك هكا لجما ديوا وإذا سألك إبادي أني فإني إيه. قريب ujibu da'wata da'i idza da'an cikin waɗanda za su roƙa daga bukatunsu zuwa ga Allah nan hmm. akwai larabawa da waɗanda ba larabawa ba mhm. Abin da dai kawai ba a so a cikin sallah shine mutum ba zai gaɓoɓin sallan da aka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi su da larabci kuma ka ce kai zaka yi da hausa ba mhm. musamman manyan gaɓan sallah yanzu ka bara ba za ka ce Allah mafi girma ba hmm. in kai haka dole sharadin ta zanto da larabci ba za ka karanta Qur'ani da Hausa ba ba za ka yi eh, sami Allahu liman hamidahu da Hausa ba ba za ka yi sallama da Hausa ba ba za ka yi tahiyya da Hausa ba hmm. hakan nan zikirin sallama subhan rabbil a'la wa bihamdihi subhan rabbil azim wa bihamdihi ba za ka yi da Hausa ba amma abin da ke wajen wannan hmm. kana cikin addu'a kana so ka roki Allah shikenan sai ka yi Hausa in ba za ka iya ba amma sai dai ka sani hmm. yin da larabci zai fi zamtowa ya fi ba da ma'ana saboda yaren larabci yadda yake yaren da ke iya isar da saƙo cikin sauƙi sama da wato sauran yaruka ya dunkula abubuwa da yawa Allahumma inni as'aluka al-huda hmm. wa tuqa hmm. wal-afafa wal-ghina wal-maghfira da ashe Allah zai ba mu waɗannan abubuwa baki daya hmm. ai da mu mu more duniya da lahirar mu saboda haka ya halatta mutum yayi amma wannan ko ba kashe gwiwa masu gani na da sauraro na ne ba akan cewa to ba ma dole sai mutum ya koyi larabci ba kuma in za ka koyo da larabcin kada ka koyo daga transliteration saboda mm. transliteration da yawa daga cikin abin da irin larabci amma da boko mm. wannan ne yasa wasu da yawa sukan dauka cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim mm. saboda a yaran boko bai da ta mm-hmm. kuma hausa ba ku da ta fulani ba su da ta ta ta a shaitanir rajim saboda haka sai kaga ake rubuta dh ko th mhm. shi mutane suke ka shaitanin rajim mm. har za ga mutum in yana sai gwada cewa shi din nan dan zamani ne sai mm. a uzu billahi na shaitanin rajim ba wani shaitan kai ne <laughs> so ka dan uwana mm. in za ka koyi wata addu'a ka koyi kokari a dora maka da yaran larabci ka koya daga bakin malami ya koya maka Allah shi taimake mu masha Allah malam wannan mai akwai gabar da muka manta ba mu amsa masa ba na'am waɗanne dabaru ya kamata eh, ya ce wasu abubuwan ya kamata ya mm. bi wajen eh, yin addu'arsa waɗanda za su sa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi saurin biya masa bukatarsa mm. farko dai ita addu'a da ganta nan akwai wato sharuɗanta da kuma ladubanta mhm. sharuɗanta in baka yadda ka yi cika su ba mm. to addu'arka ko motsi ba za ta yi ba ladubanta kuma suna da suna taimakawa addu'a ta mm. zanto mai armashi mm. ta yi saurin samun shiga a gurin Allah subhanahu wataala mm. sharɗan addu'a manya manya farko dai ya zanto cewa wanda aka roƙa Allah ne na bidan ka roƙi wani wanda ba Allah ba aikin banza <laughs> ka ba su da kafahi ilal ma'il yabli ghafa wa ma huwa balighi wa ma wa ma du'a ul kafirin illa fi dalal wannan kenan na farko na biyu ya zanto cewa a kada a samu ta'addanci a cikin addu'arka mm-hmm. ta'addanci shine wato kayi addu'ar mugunta mhm. domin in ka addu'ar mugunta ƙaiƙayi ne yake komawa kan mashekiya kamar ka ce ya Allah sawa ne ya rasa kaza kai sai ka rasa Allah baya amsa addu'ar mugunta mm. eh, in dai mugunta ne sai dai masu sihiri su mm-hmm. kuma ka san matsayin su a gurin Allah sun zama arna saboda sihirin da suke yi na biyu ya zamto ya kamata mutum in zai addu'a abin zai ci mm. lokacin da zai addu'a da abin zai sa lokacin da zai addu'a su zamto halal halal halal halal ma'ana ya same su ta illegal way ta hanya mai kyau ta halal ne ba ba ne ba kwashe ba ne ba ba sata ba ne ba ba cuwa-cuwa ba ba ba ba ba kera ne ba ba kaza ba handama ba ne ba ya same su ne ta hanyar halal abincinsa da abin shansa da tafasa hadisi nan da ke cikin arba'una hadis riwayan imam bukhari da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban hmm. Allah mai tsarki ne baya karban abu sai mai tsarki a ƙarshen hadisin manzon Allah ya ba da labarin wani mutumi wa zakara rajula yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama hmm. yaqulu ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa gudhiya bil haram fa hmm. anna yustajabu lahu manzo Allah ya bada labarin wani mutumi da ya samu kansa a halin tafiya ya shiga cikin kunci da wahala ya yi bututu in ga kansa gaba ɗaya duk a kukulle hmm. ya ɗaga hannun sama yana cewa ya ubangiji ya ubangiji Allah ya biya masa bukatarsa amma matsalarsa shine abincin da ya ci haramun ne abin da ya sha haramun ne tufarsa haramun ne hmm. an ciyar da shi da haramun sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mai hali irin wannan na yi su lahu ya za ya amsa masa ya za ya amsa mai irin wannan hali kaga wannan sharuɗan ba su cika ba ba cika ba ni ina gani ma ana fahimtar fa in hmm. ba fa ra'ayin musulunci ba ne ba ta fahimtar ne a matsayina na Ibrahim Disina sai nake ganin yana daga cikin abin da ya sa wato aka aka yawaita samun wato masu sana'ar yin addu'a hmm, hmm. a kasar Hausa Fulani saboda eh, abunan wato dattin da ke jikin mutane da yawa na ba na cuwa-cuwa da handama da fasadi da na nufi rashawa corruption wannan ya suka da yawa daga cikin mutane suka yi wa kansu hukuncin cewa su ba na Allah bane masu na ganin kamar in sun yi addu'a ba ta samu shiga ba sai suke samun wasu musu addu'a su kuma kan da kansu masu sana'ar addu'a hmm. bayan ka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bai taɓa zantowa bai da aiki sai yi wa mutane addu'a ba hmm. in za ka yi addu'a ga ka ga ubangijinka ba wanda ya isa shi maka hmm. maki tsakaninka da Allah Allah kaɗai ya san wanda ya fi kowa tsoron Allah in kana so wani ya taya ka to ne mutumin kirki ya taya ka ko je ka gurin mahaifiyarka kyautata mm. mata sai ta taya ka addu'a Gaskiya. sannan kuma akwai wasu abubuwa malam usmanu su kuma suna karawa addu'a armashi ne mhm. ta yi saurin tashi ta mhm. samu shiga a gurin Allah subhanahu wataala farko dai akwai gabatar da aikin alheri mm. gabatar da aikin alheri mm. ka kama kafa da shi mhm. kai sadaka kai kyauta kai zumunci gwargwadon abin da zaka iya ka kama kafa ka ce ya Allah ka san nayi wannan abun ne hmm, dan neman ya Allah ka bani kaza hakan nan akwai kama kafa da sunayen Allah hmm. walillahi al-asma'ul husna fad'uhu me hmm. biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun Allah na da wasu sunaye mafiya kyau in kun tashi kiran Allah ku kiraye Allah subhanahu wataala da waɗannan sunaya cikin sunayen Allah ba wani abin da kake da shi na bukata face zaka iya samun abin da ya dace da me da bukatarka wannan ya danne maka hakkinka ga mm. sunan Allah alqawi wanda ya kowa karshe kai ne wanda yake kayi laifi kana neman tuba ya at-tawwab mm. ar-rahim mm. al-ghafur al-ghaffar duk sunayen Allah ne kai ne wato kake ganin wani ya shige maka kaza za iya samun abin da ya dace da bukatarka shi ya saka wato hadisi nan da ke cewa Ina lillahi tis'atan wa tis'ina isman hmm. man ahsaha dakhala aljanna Allah na da wasu sunaye guda 99 a wata hmm. ruwaya hmm. mi'atun illa wahida ɗari ba ɗaya man ahsaha wanda ya kiyaye su wanda ya kiyaye su ba wanda ya haddace su kadai ba a'a wanda ya san ma'anar su ka san me ma'anan almuhaiminu me ma'anan alhakamu al'adal me ma'anan as-sabur me ma'anan kaza me ma'anan kaza duk sunayen Allah al-musawwir hmm. sunayen Allah subhanahu wataala kuma ko a sunayen ma ka tabbata duk abin da zaka tabbatar da shi a matsayin sunan Allah Qur'an ne tabbatar da shi ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne malam usman ta tabbatar da shi banda wannan addu'a a hmm. cikin sujada hmm. kamar da zocin hadisin Sauban cewa babu lokacin da bawa ya fi kusanci ga ubangiji kamar lokacin da ke cikin sujadarsa haka imam muslim ya rawaito wannan hadisi banda wannan yin addu'a da ɗaga hannu hmm. wannan yana da mahimmanci a cikin hadisi manzon Allah sallallahu ya ce Allah yana kunyar Allah na kunyar bawansa hmm. ya ɗaga hannun sa'an nan ya zamto bai ba shi komai ba hmm. kaga ɗaga hannu ana son a cikin addu'a fuskantar alƙibla malam sannan rashin me wato kallafa wa kai a ka san mm. wasu a cikin addu'a musamman ma limamai masu mm. yi wa jagorantar mutane kunuti sai ka mm. ga mutum tun gabanin ya zo ya shirya wasu larabci a jere a jere masu tafiya bai daidai kamar wasu waka Allah sai ka masa wannan abu bawanka bawa kai bawansa ne Allah ba Allah ubangijinka ne kai bawansa ne ya kamata ka gwada kancin ka ba sai ka burge Allah ba ka miƙa bukatar ka zuwa ga Allah wa'annan abubuwa malam usmanu suna daga cikin abin da suke wato taimakawa wa uba kuma yaba Allah mm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ke cewa in za ku roki ubangiji ku ringa yaba shi mm. fa inna rabbakum yuhibbul mahamida ubangijin ku yana son a ringa yaba shi kasan wasu kawai su ringa ko ma masu limanci mutane mm. kawai mutum na bude baki sai fara Allah ka ba mu kaza ka ba mu kaza haka kawai ya kamata ka bude da me da yaba Allah Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita fi nafsaka aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmi aw azartahu fi kitabika aw bihi fi ilmi al-ghaib indaka ya hmm. Allah kamana kaza kamana kaza ya fatir as-samawati wal ard ya khaliq kulli shay'in wa maliki hmm. ya kaza ya kaza ya kaza ya kaza ya zal jalal wal ikram sai kan nan ka cusa addu'arka amma hmm. ba wai ka fara kawai da ba ni ba ni ba ni kaza ba sannan kuma ya tabbata shi ma cika addu'a da salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ta da karshen ta hmm. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah shi karba mana oh, mala akwai kamar yadda kake bayani din wajen asma'ul husna din nan hmm. <coughs> wani zai je ta kamar ya rahman ko kuma ya gani ya gani ya gani ya gani ah, a ce an ba shi wuridinta ah, kamar wannan coci Allah ya eh, da Allah yan uwa masu gani da sauraro ku rabu da wannan tsarin ba Allah bai faɗa ba manzon Allah ya faɗa ba duk wanda ya ce ya baka wuridi na ya da sau dubu ko ya na sau ashirin to ya ce ya gani yu ya gani yu. Allah mai wadata wa misali. shi masa ya gwada maka wannan abun a Qur'ani shi masa ya gwada maka wannan abun a hadisi in bai gwada masa ba to shi aka shi kuma ba manzanka ka bane ba ba hmm. turo shi ba ya kamata ka gane cewa bambanci tsakanin dan cuwa-cuwa da wanda ba cuwa-cuwa ba dan cuwa-cuwa ba cikin harkan fatawa da addini shine wanda in ya faɗa maka kuma sai kai ka zuwa ga alkur'ani hmm. domin shi <laughs> ba manzo bane ba balle a ce faɗi magana da kundin ka ko mawalan kansa ta hmm. zamto addini shi sai ya ce maka gashi a hadisi a hadisin ma sai ya ce maka wannan hadisin ba riba riba bane ba hadisi ne ingantacce saboda haka don Allah ba a ku tsoron Allah malamai kuma ku daina wahalar da mutane hmm. ku ringa kuna sa suna ta dagewa suna yin hmm. abin da kun san ƙarya ne ba wanda ya saka su hmm. a musulunci nan mai sauki ne roki Allah da abin da ka yi yasa waka maka ga sunayen sannan ba sai an maka wanda bara ba ba sai an yi talatin da kaza ko saba'in kaza ko sau dubu kaza wannan ne ya saka wani ya bani labarin cewa wani daga cikin irin masu addu'an kuɗin nan yake bani labarin yadda suke cuwa-cuwa wa wa masu hali mhm. ya ce ka rabu da su ai in baka wahala da su ba za su baka wani abu ba mhm. ya ce wani dan siyasa ya zo gurinsa ya ce yana so ya yi masa addu'a addu'ar babba ce mhm. yana so ya samu abincin gawa ce a ah, to wani abu zai yi amma in da kan da hadda za ka zo mai da kai to farashinsa sai ya faɗa masa wani farashi mai yawa mm. idan kuma ni zan je na yi mm. so da abuna inda inda kai za ni ɗaya zan yi mm. farashin mai sauki ne mm. in kuma a ah, farashin mai sauki ne mm. in kuma da kayan da in ni ɗaya zan yi zan yi farashin na da tsada zai da tsada in har za ka zo mai tare da kai farashin na da sauki sai ka zaɓi farashin sai shi alaje ga ta ba kai kuwa ah, dan me zai asara wannan sai ce a zo a yi da shi sai ce musu sharadin shine sai ya yi tan ɗalkwab ya aske kansa ya aske kansa ba ƙida shi sai aka dora masa irin ƙur'ani din nan bugun hausa hmm. mai buga faka daya a nan daya a nan ya ka ce haka da hannunsa hmm. aka dora masa daya aka sai a rama kawai ya wuce gaba sai kama bakara ya ta tilawa alaji tun haka tun na haka hanna haka har ya fara haka <laughs> har sai haka je alhaji ya faɗi ne sai ya ce assalamu alaikum ki ga wata malam ko ne zan bayar ne a kyale a jaya musu a ga wani cewa ne wani addini mu kamar addinin wasa addinin wallahi tallahi ba haka yake ba addini ne mai soki don Allah mu ji tsoron Allah mu dora mutane kan abin da yake shine Allah yake so shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so insha Allah ku yi hakuri mu tsawaita to dan ma dai kamar yadda kuka ji malam ya mana bayani kar ka ɗauki sunan kai ta maimaita kuma don kira kake yi kana ce ya gani ya gani ya gani ya gani har yanzu baka faɗi bukatar ka ba da ka ce ma ah, ina so ka wadatar da ni da ka ce eh, mai wadatarwa ka wadatar da ni sai ce mai son ka za a zike da kan ya gani rahama kai mun rahama baka ce komai ba to baka ce kai ba kana ya gani ya gani kuma da ba a zikirin Allah da suna ɗaya kawai madal mm. alhamdulillah mm. so masu kallon mu sauraron mu muna ƙara maimaita mana cewa yanayin yadda azumi ya dun faro ɗin nan akwai bukatan wannan goman ƙarshe ya zama tambayoyin masu ma'ana wanda kuma suka dace ka mai da wannan dan waye abubuwa ne wanda yanzu ake bukatan ƙara dagewa da addu'a din to lallai muna bukatan irin waɗannan tambayoyi saboda muhimmancin su ah, tambayar mu ta gaba malam wannan yana tambaya ne akan ni ne malam na zo sallar isha'i ma'ana sai na samu kawai sai na bi to muna cikin yin sallar isha'i sai na tuna a ah, ashe ma ba isha su mutanen suke yi ba suna yin tarawihi ne ni ko ban yi sallan ma magariba ba ita sai na bi su to da aka sallame sai na dawo na yi sallan magariba na dawo na sake yin sallan isha hmm. wai shin malam yadda na yi din hukuncin ya daidai to malam usman sabani na tsakanin malamai akan wato wanda ya bar sallah bisa mantuwa ko kuskure bai sallaci sallar baya ba hmm. sai ya sallaci ta gabanta ko ya sallaci wasu sallolin da suke gabanta wasu malamai suna cewa in salolin nan ba su kai biyar ba hmm. to sai ya sake dawowa daga baya hmm. ya tasa ta farko hmm. ya tasa ta bayanta ya tasa ta me ta ta wacce take biye mata har sai ya zo kanta suna kafa dalili da hadisi nan da ke cikin sai muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ahzab lokacin da gwagwarmaya ta gwagwarmaya aiki ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai salar azhar da magariba da da la'asar da magariba da isha'i ba hmm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya zuwa ce Allah ya la'anci qurayshawa sun Allah cika kabarrukan su da da wuta na hmm. yana nufin qurayshawan da suka hana shi wannan samun ibada Allah cika kabarrukan su da wuta hmm. ah, sun shagaltar da mu mai sallah kaza ba manzo Allah sai da ya tusso waɗannan sallolin haka yi su a jere bai ce yanzu abin da muke ciki shine sallar isha'i ba sallah ce ta ba sai sallah ce azhar la'asar magriba Eh, wasu kuma suna ganin cewa a mutum zai sallaci abin da yake eh, yake ciki ne to amma dai hmm. gaskiya wancan shi yake da dalili a kai hmm. eh, wannan in bisa abinan kuskure ne ko mantuwa hmm, in bisa kuskure ne ko mantuwa wallahu ta'ala alam ah, malam wannan mai tambayar kuma tana tambaya a kai malam azumin da aka yi ya wuce na bara ne mhm. to ina da cutar ulcer sai aka ce na tambaye malamai wani malami sai ya ce mun in ajiye azumi na in dinga ciyarwa to bayan na ajiye azumin kuma na ciyar sai ga cikin wannan fatawa da kuka yi a bana kuna cewa ai biyan azumi za a yi to yanzu malam azumin da na yi a bara din nan ya halin da yake yanzu zan biya su ne to duk da yake cewa na ga ana gwada mana lokaci yayi to amma a gurguce hmm. duk abin da kika yi na baya wanda kika yi shi bisa kuskure hmm. ko bisa fatawan wani malami <laughs> galibi laifin ba a kanki bane ba laifin ba a kanki bane ba kuma ko wannan abin da muke yawan mimitawa cewa ci alamawa za a yi ba hmm, ciyarwa ba hmm. ba muna cewa babu zancen ciyarwa ne a littafai ba akwai malaman da suke ganin ciyarwa za a yi ko malaman da suka ce za a ciyar nan ba mun ce sun faɗa daga molan kansu ba ah, sun faɗa ne gwargwadon abin da suka fahimta mu kuma faɗa miki gwargwadon abin da muka fahimta kuma wannan haka addini yake ah, har yanzu fahimtar mu shine a ah, rama azumi ba a ciyar ba ah, saboda haka abin da ya gabata muke ya gabata muke Allah kuma bukin sarki ya samu akan hanyar daidai baki daya masha Allah malam Usman so masu kallon mu sauraron mu wannan shine gurgudun abin da ya samu cikin wannan darasin namu na yau amma kafin wani darasin a madadin malam Ibrahim Adam Disina malam Usman ni Usman Ibrahim Gokaru nake ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullah